yaƙin neman zaɓe na mai girma shugabanmu na ƙasa da mai girma gwamna da 'yan takarmu na sanarroki da na tarayya da na jihohi a yau wanda kamar yau sani mai girma sanata ya yi ɗan majalisar tarayya ƙwararre ne kuma ya je national ya yi mana sakatare na ƙasa wanda bai ba mu kunya ba ana alfahari da shi shi ne ciyaman na wannan ne neman rai na mai girma shugaban ƙasar ƙasa har yi zuwa ɗan takarar wani ƙasa mai girma sarta ibrahim tsawi kusan ga wani shi ma jarumi kwararre wanda shi ma ya ba da ruwa tun daga mai girma allah ga mata mashi ta raguwa da irin ci gaban da aka yi a jihar nan yana ɗaya daga cikin na hannun damar shi yana ɗaya daga cikin wanda suka ba da a da shawarwari aka samu wannan nasara shi ma ya yi abubuwa daban-daban tun daga matakin karamar hukuma ya zo ya yi sakataren gwamnati ya kala biyu ya taka matakai daban-daban ya riki kuma wannan ya ki neman zaɓe daban-daban ya jagoranta kuma an kai ga an kai ga nasara kuma ƙwararre ne mun tabbatar da cewa kuma mutum ne gaskiya da amana ba zai ba wannan tafiya kunya ba ba zai kuma ci amana wannan tafiya ba kuma kowa ya san daga jama'iyyar da ya baro saboda suna zarge ya yi wasu abubuwa wanda bai dace ba yana tsoron hukuma ko ta kama shi ko ta to ta san cewa ma Allah shi ya san sirrin babu shi da yawa mutane na san gaskiya ana ɗaukar laihin da ba za ka ana ba saboda mummunan tunani mutane su ta dauka alhaki wanda ba shi ke ba. Zai ba Allah tarihi ya sa ana dawo jama'a ya fito ya dawo jama'iyyar apc ya dawo jama'iyyar pdp babu irin ta yi ba a kai ba na manyan mukamai da dukiya na cewa da ala za a gaba kada ya wacce ya ce shi ba yana yi don wani abu yana yi don kishi yana so abin da abin da shi za ta ci kuma kun san akwai ma'aikata wanda sun saboda tsabar loyalty fiye da shugaba za a yi kan shugaba da ta aikata wasu abubuwa amma saboda tsarin dole ta iya ɗaukar laifin domin ya kada shugaban shi ba zai taimaka mutane wannan abubuwa ne ya mana laifin shugaban nan ne wannan ba Allah ya ɗau abubuwa da yawa wanda aka kira da shi ba ɗaya shi ne amma yau Allah ya wanke ba Allah ne ya yi ko ce shi ba ne wancan tafiya ba yana son al'ummar shi ci gaba yana kwana yana tashi ba tare da yana ba domin damuwa da irin abin da al'ummar jihar su da ciki don haka ya ce wancan ta yi abu daidai da shi ba ya ba da uzuri a a shekara hudu na ya ba da uzuri ga cewa ko za a samu canji ya gaba a canza ba ya ce to gane ya koma gidansu inda aka san mutuncin mutane idan wancan tafiya ya shigo domin ya ba da gudunmuwa wannan ya sa saboda ƙwarewar shi muka ɗauko shi muka ce shi zai jagoranci kamfen na wannan tafiya tamu aka ba shi darakta general na wannan kamfen tun daga matakin shugaban ƙasa har ya zuwa matakin cimma da shi ne da ya kamisa ba ma al'umma manta da ku kuma ku ne cikin tafiya ku ne shugabannin tafiya idan aka gina mata to an gina al'umma saboda haka akwai shiri na musamman da za mu tabbatar da cewa an tallafa wa mata kun zama kuna zama da kanku to muna kira ku tashi ku gane ku jajirce kamar yadda muka san ku da wata ya zama to babu wata ƙura ta mata da za ta wani kuma da ke kada a yaudare ku da naira dubu ɗaya